الحمد لله الهادي لمن استهداه الكافي من تولاه أحمده سبحانه حمدا نبتغي به وجهه ورضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا إله سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل نبي هداه ربه واصطفاه واختاره لحمل رسالته واجتباه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تزكو بهما النفوس وتسمو وتطيب بهما الحياة أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه واستغفروه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها المؤمنون إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة حسن الظن بالله فإن حسن الظن به جل في علاه مقام علي من مقامات الدين الرفيعة والله عز وجل لا يخيب عبدا أحسن الظن به فإنه جل وعلا لا يخيب عمل عامل ولا يضيع عمل عامل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولقد تكاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وروى الإمام أحمد عن واسلة بن الأسقى عن واسلة بن الأسقى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ورواه أحمد والإمام مسلم من حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وفي رواية أحمد فإن, قال فإن قوما قد فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل فقال الله عز وجل فيهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وهذه الدلائل وغيرها عباد الله تدل على عظم شأن حسن الظن بالله وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة وأن هذا الإحسان في الظن بالله كلما قوي في العبد أثمر الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة أيها المؤمنون حسن الظن بالله معدود في أعظم النعم وأجل العطايا والمنن روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بأن الخير في يديه والواجب على العبد المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسيطر عليه ذنوبه وخطاياه وأن لا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره وليحذر من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وليحسن في الإقبال على الله عز وجل تائبا منيبا وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته وأن يقبل توبته وأن يعفو عن إساءته وأن يرفع درجته وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفاجئه الموت وهو على حالة لا يضره أن يلقى الله عز وجل بها فاللهم بارك لنا في أسمائك في أسماعنا وأبصارنا ونسألك بصفاتك الأولى وأسمائك الحسنى أن ترزقنا التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد هو الأمة المسلمين ودبر متيو جمعة تكرشي أشكرة تدبو لدى تريه دون أشرين أربعين دقيقة ودى إذا تيرانا تأشرين دبيركو ينقود شدا أشرين دبيركو أو شرين دشيدة قوتم ذو الحجة أشكرة تدبو لدى تريه دون أربعين دقيقة 14 ga watan agusta shekara ta 2020 wannan hudu ba ta yi magana dangane da wani al'amari da ya shafi ayyukan zuci masu mutukar muhimmanci wadda suke da ƙarfin alaƙa da imaninmu da ƙarfin alaƙa da ayyukanmu da kuma ƙarfin alaƙa da makomarmu wannan lamari shi ne kyakkyawan zato ga Allah Menene kyakkyawan zato ga Allah me yasa yake da kyau zan muna da kyakkyawan zato ga Allah menene muhimmancin kyakkyawan zato ga Allah menene hadarin munana zato ga Allah yaya mutum zai gani in yana kyautata ma Allah zato in yana munana ma Allah zato menene akibar wannan menene akibar wancan kuma wace irin alaka wannan ɗabi'a da wannan hali na zuci yake da shi ko yake da ita ga ayyukanmu da tasirinsa ga ibadarmu da kuma rabonmu a duniya da lahira ya ku yin wa musulmi kamar da mu muka sani imanin mutum bayan kammala sai yana da tsayayyen tauhidi tsayayyen tauhidi kuwa shine ka san Allah da sifofinsa ka san Allah da girmansa ka san Allah da ayyukansa ka san Allah da sunayensa to sanin wannan yana sa ka kyautata ma Allah zato musamman sanin sifofin ɗaukakarsa da darajarsa da girmansa da karincinsa da yafiyarsa da gafararsa da alkhairinsa da arzikinsa suna sa a kullum ka zan kana ɗan maha daga ubangiji ya ku yin wa musulmi duk wanda ka ga yana yawan ibada kyakkyawan zato gare shi da Allah duk wanda kaga yana da tawaya wajen bautar Allah yana da tawaya wajen yin da'a ga Allah yana sakin jiki ga sabon Allah mummunan zato gare shi ga Allah abinda ake ce maki kyawun zato ga Allah shi ne in ka roƙe shi ke ɗan mahayyatar in ka yi laifi ka zuciyarka ta kare kai da na sani ka roƙe shi gafara ka ɗauka ya gafarta maka sannan idan ka ibada in ka miƙa sadaka ka ɗauka Allah ya sarka in ka gama sallah ka ɗauka lada ta riga ta tabbata in ka gama azumi ka ji a ranka cewa ishirwa ta tsare lada kuma tana nan daram za ka isko ta alkiyama ibrahim ibn shaiban daga cikin magabata cewa abinda ake ce mai kyakkyawan zato ga Allah shine ka yanke ga kowa in ba shi ba komai naka ya koma ga Allah ka zama Allah kada kake dan maha ka jira ga kowa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi kuma abin da ya fassara ke kawo to ga Allah shine yace zan baka kaunar kowa sai Allah baka tsoron komai sai zulubinka duk abin da kake so ka tattara bukatar ka kame da ita ga Allah in muka diba tabaraka wa ta'ala ya ba mu tabbacin duk lokacin da muka yi tuba zai karɓa a cikin suratul tauba Allah ta'ala ya ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم mutane ba su sani ba ne cewa shi fa Allah shi ne mai karɓar tuba daga bayan sannan shi ne wanda in an yi sadaka yake karɓarta kuma shi Allah daman mai yawan tuba ne mai cikakken jiki bisa wannan duk lokacin da kai laifi ka tuba to kamata a ranka ka ɗauka kai ka gama da wannan shafin ka wuce duk lokacin da ka ɗauki sadaka ka bayan ka ɗauka cewa duk ka tare da ka tabbata haka lokacin da kake addu'a a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u Allah, wa antum muqinuna bil ijaba واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له إذا ذا كروك الله كروك إيش كتير زوجيا da sakankan cewa da ya ƙini da tabbaci cewa ya mara da ya ba ka karka roƙi Allah kana faɗin to Allah ko ka karɓa ko baka karɓa ba babu wannan yanzu Allah ce ku sani Allah baya karɓa addu'a daga rafkanin na zuciya mai ba ba haka duk lokacin da ka koma ga Allah kai tsaye ka roƙi bukatarka ka ɗauka ta biya abin da ya rage jiran lokacin ubangiji don ba dole sai ba ka sadda ka roƙa ko kuma zaɗin ubangiji don ba dole abin da ka roƙa shine alheri da ka ba da yawa wanda zai roƙi auren matar da an hukunta ɗanta da farin shi da kashe ubangiji ta ga duk wanda yake sunta idan Allah ya musanya mashi ya ba shi wata saliha mumina wadda za ta haifi wali, ko ta haifi malami ko ta haifi mutumin kirki ko ta haifi wani matsaukaki wanda ɗumba za ta sha inuwarsa Allah ya taɓa zuwa saboda kaɓa ba amma ya masa musaya da wani abu wanda ya fi wanda ya roka in ka yi addu'a in ka yi jikiri in ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar in ka gama karatun qur'ani in ka yi sauka ka tuna Allah ta'ala ce ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa maganganun kwarai maganganun masu daɗi tsaftatattun kalmomi tsarkakakkun kalamai zuwa wurin Allah suke ɗaukaka za ka duk lokacin da ka yi tasbihi ka ɗauka ya riga kai wurin Allah amma Allah ya ce wal amalu salihu yarfa ayyukan kirki suna taimakawa wajen daga maganganun kirki so yawan zikiri ɗai ba ka aikin ƙwarai ba ka da halin ƙwarai ba ka kyautata ibada to shi kuma wannan bayan daga cikin kyawun zato ga Allah shi ne kai dukkan Allah zai taimaki addininsa Allah zai kare annabinsa Allah zai kare mutuncin bayansa da waliyansa in ka ɗauka cewa Allah tabaraka ta'ala zai bar addinin sai tozarta Allah ta'ala zai tozarta bayansa nagartattu ko ka ji aranka cewa mutum na iya ƙara rayuwarsa yana tabautar Allah tsakani da Allah da zuciya guda amma duk da Allah ya ga dama ya sa shi to ka muna na ga Allah in ka ɗauka cewa mutum zai dage ya yi ta roƙon Allah alheri ya ta roƙon Allah alheri Allah ya banza da shi babu wani dalili ka muna na zato ga Allah to akwai bambanci tsakanin kyautata ma Allah zato da kuma rudi wasu mutane sukan wuce gona da iri game da kyautata ma Allah zato sai su ɗauka cewa to duk abin da suka yi fa ba za su gamu da matsala ba misali mutum yana yawan zunubi duka tuturai sai ce wallahu gafurur rahim wannan abin da ake kiransa tsoro rudi ne wannan kana rudin kanka ne shiga yana rudin ka amma ba in dai kana zunubi kana so tuba zuciyarka na karaya kana komawa ga Allah wani lokaci shaɗan ya sake rinjayar ka ka koma karaya ka yi kukan laifinka to wannan ba a daidai maka daga Allah maɗaukakin sarki za ka ba a dogara ga rahamar Allah ita kaɗai amanta da hukumarsa كما يدى باء القورة لأكوبر الله أمن تعالى رحمة الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ ألا ندريون أن كل سنة دوغرة كأيك غفر الله باسو سنة وادع القوبة ya ku bayan Allah kyautata mu Allah zato ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce mai muhimmanci wadda Allah ya umarni da ita lokacin da Allah ya ce wa asiru inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata ku fa sani Allah na son masu kyautatawa ibnu Abbas ikrima al-imam sauri suka ce ahsinu billahi ta'ala Allah na nufin ku kyautata masa zato kullum ku yi ta fatan rahama wani duk halin da ya shiga cikin kamar sangana sai ai babu mafita in ka yau najeriya akwai matsala ya sai ai babu ranar warwarewa wannan rashin kyauta son so ga allah ne to idan aka zo wurin mutuwa babu sadda ake son ka kyauta son so ga allah kamar wannan lokaci jabir ya rawaito hadisi daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi dhanna kada wani ku yadda ya mutu face yana kyauta ma Allah zaka idan ka zo mutuwa babban abin da ake so ka samu nutsuwa da rahama ka dauka lalle Allah zai gafarta maka Allah zai kace ka Allah zai baka aljanna Shin yasa malamai suka ce idan mutum ya zo mutuwa ana su aiki yi fitina masa alkhairansa dan me zai kyauta ma Allah mutum ba zai zo mutuwa ka rika tuna masa cewa ka fa tuna kai ne kai ne fi iri kaza kai ne mai sako iri kaza ka karya zuciyarsa ya gamu da Allah ba yana mai fata ba shi ku Allah ta barfa ta lafi ana inda zanni abdi bi duk inda bawa da yasa nan zai sami ba ka fito roƙon Allah kake kana ganin ba zai karɓa? ba kyale ka zai amma ba za ka samu Allah dan maha ya karya ma gwiwa dan adam mutumin kirki in ka tare kofar gidansa tun da aka faɗa masa wani na jiran ka ce to ina zuwa ka manta aka kai la'asar ka fito ka gaishe ce wallahi sun san riki na ka amma kai hakuri bukata ka kawo ne in dai dan kirki kake sai ka biya bukata nan haka ne ko ba haka to balai wanda ya kwankwasa kofar ubangiji ubangiji da shi ya gayyato ka ubangijin da yake ud'uni astajib lakum إن الذين yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yace ma wanda ba su roƙon shi ta kai su kuma yana korarka ubangiji da baya gajiya da kusa kofarsa to abinda ke sa mutum ya ƙaunaci Allah ya kyauta ma Allah ta wani mutuwa shi ne rayuwarsa da mikiya da wani kai da kanka in kasu duk ka ƙara rayuwar ƙaunin bala'i rabda kanka mutuwa ta dun haro ka yawa ba yadda ka kyauta ma Allah su. wani ya ce wurin sata ya ba abokinsa jarta su sato hesu guda ya sauka guda ya daga marufi a rizabuwa ta hesu shi wannan da awaji da ya kalli mai gida ya duba sai ya saki kawai mai gida bai sa a kowane ciki ba ƙarshe ya mutu ciki wannan hesu ruwanin gawa ta sa aka gano a kai mutum a shi wanda ya mutu a irin wannan yanayi ya za a yi kyauta ma lagos sai takarar ta nake ta yayi wallazi na amanu taqullah wala ta haqqa tuqati wala tamutilla illa wa antum duk yanayin da zaka shiga ka tabbata yanayin da kana son ka mutu a cikin sa amma duk yanayin da ka san in ba in baka fito ba kan mutu cikin sa hatsari to farko ka kauce ba ya ku Allah kyautata ba Allah zato yana da alaka da imani alaka mai karfi saboda sanin rahamar Allah tausayin Allah ga bayansa sanin hikimar Allah da darajojinsa da sanin sauran kyawawan sufofin Allah to shi ne jigo da tushe ne kyauta zato gare shi shi sa babu mai kyauta ta zato ga Allah kamar ahlus sunna saboda me saboda su suna ba sifofin Allah girma da matsayin da ya dace suna karatun da Allah da suka zo a Qur'ani da sifofin Allah da suka zo a hadisi suna bibiyar ma'anoninsu suna ƙaunar Allah da su a zuciyarsu suna bautar Allah da kira shi da wa'annan sunaye da sifofi alu suna su ne kaɗai wanda ba su tawi su sifofin Allah duk sifa Allah da ta zo alu suna za su ƙara kan ba Allah ita, to sadaka sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa kyakkyawan zato ga Allah idan ba ka da kyakkyawan zato ga Allah to ya za ka dogara gare shi idan baka yadda Allah na baka ba ya za ka roƙe shi idan baka yadda Allah na cetonka ba ya za a yi ka kira shi idan baka yadda Allah yana iya taimakonka ba ya za a yi ka nemi taimakonsa sannan in baka yadda yana da aljannan baka ba me yasa za ka kashe rayuwarka kana bauta ku ga ashe da ibadar tamu gaba ɗayanta bene ne kyautata zato ne ga Allah ya sa ibnu umar radiyallahu anhu yana cewa ginshikin addini ko kololuwarsa wasa shine ka mai kyautata zato ga Allah yace don haka duk wanda ya mutu cikin ku yana kyautata zato ga Allah zai shiga aljanna cikin nishadi ba wahala Allah ka ba mu ikon kyautata zato a gare ka haka ma kyautata zato ga Allah yana da alaka da ayyukan da muke yi dukkan su duk lokacin da ka san cewa Allah zai yarda kai idan kai da'a ya saka maka akan wannan da'a ya baka aljanna saboda ita zaka yi ta bautar Allah duk lokacin da ka san idan ka kira shi zai biya bukatar ka zaka duk kuma ga addu'a duk lokacin da ka san in ka nemi sa zai kare ka zaka koma gare shi to aka fin wannan shine mu da na zato wanda irin kade ke cewa da yawan bayi suna mu yake kai dukkan bayi sai waɗanda Allah ya keɓo suna muna da zato ga Allah yake sai ka ga mutum kullum yana ganin abin da Allah ya bashi ba shi ɗaya tantanta ba shi ya tantance shi ya cancanci fiye da hakan ya Allah zai ba mai girma ni wannan matsayi ya kamata in wuce nan a zuciyar ɗan adam kai wannan kuma hatsari ne ba <coughs> daga cikin alamun rashin kyautar zato ga Allah ka ga mutu yana hasada a a'lamu am billah ubangiji ya ɗaukaka wanda ya ga dama ubangiji ya bada alheri ga wanda ya ga dama ubangiji ya darajanta wanda ya ga dama kana nan kana bakin ciki kana jin haushi kai ka ta Allah sani wanda ya kamata a ɗaukaka kai ka ta Allah sani wanda ya kamata ba arziki wannan muna na zato ne ga Allah da haka wani mutum yanayin sa na fada ko da har sa bai fada ba ta ni fa ubangiji ya zalunce da bai bani haƙƙi na ba domin ni da wani kamar dawakan sai ramuki ya aka Allah ya kai shi sama ya bar ni wannan shi ne ainihin muna na zato ga Allah kake sarki ya ku bayan Allah muna zato ga Allah in muka diba shi ne asalin fata da kafirci shi yasa tabaraka wa ta'ala da yayi magana yan wuta يكتب ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم wa in yattasibu fama hum min al-mu'tadin wannan ayoyi akwai tashin hankali a cikin in wuta ne Allah yake magana yake ku tuka ku ambata zo ranar da za mu tattara makiyan Allah mu jefa su ta baki ɗaya. har sai sun iso to sai jinsu da ganinsu da fatar jikinsu su rika shaida akan abin da suka aikata sai su ce a'a fatar jikina don ne za ke shaida a kaina sai fata ta ce ubangijin nan da ya ga dama ya furtar da harshe shi ya gada ma ya furtar da ni sannan kuma shi ya halice ku tun da farko kuma zuwa ga Allah kuke komawa Allah ce ba za ku iya ɓoye mana ba a ranar da za mu sa jinku da ganinku da fatin jikinku su yi shaida a kan zunubanku matsalar ku guda ce walakin zanantun annan Allah la ya alabu kasiran mai ba ta amalu matsalar ku guda ce da yawan abin da kuke zafi kuke Allah bai sani wani gani yake ayyukan da yake sun yawa a rubuta gani yake ba a rikodin bai tunanin ranar sakamako akwai ayyukan da in mutum yansu kai kasan babu tunanin ranar sakamako a cikin zuce shi kawo abin da aka fito da shi jiya sai ga wani yau da safe ga wani nan akan process mata sun taru su hudu ne ko gidansu ta mutu suka ɗauki ɗanta suka ɗaure cikin awaki shekara biyu yana cin kakin awaki da harawa Allah bai kashe shi ba amma da ganin sa kasar cewa cikin azaba yake shekara biyu wannan ya faru a kai birnin kano yau da safe na ga wani shi kuma daga kano shekara bakwai kishiya ta ɗaure kai tsammanin kake ciwon yadda gare su kashi ne zalla shekara bakwai shi mai na ɗaure kuma sai abin da ta gada mata ba shi akwai aikan da gani mutum kai kasan bai tunanin akwai azabar Allah bai tunanin akwai hisabi wani hisabin ma ba sai lahira ba tun duniya ke domin ita wacce da ta mutu ta bar waɗannan su suna da garantin ba za su mutu ba suna da garantin nasu ba za a yi rufa haka ba da Allah ta'ala ya ce to wa zalikum zallukum allazi zalantum lahu wannan shine mugun zakin da kuka wa ubangiji أرداكم كل شيء هلكوا فأصبحتم من الخاسرين وكواعيد يتم وين الكتافي فإن يصبرون فالنار مصر لهم فيوك إن صنع توصي هقولي متابعة تتي بذول إنسو وإن يستعتبوا فما هم من الموتبين إما صنع لكاو هزني باو ودد يتور عليش إنا لله وإنا إليه راجعون الشيطة مشركين كلهم الشيطان أبين ليكينونا مسلم cewa Allah bai iya sauraron su wanda shi ne tushen kafircin su asalin shirka da bautan gumaka shi ne su suna ganin ya za a yi iri na Allah ya saurare ni da ka bari in zagaya in nemi ceto wurin gunki wannan matsalar rikin kanin girman Allah da ta ba irin sarakunan duniya ba ne cewa shi zai bukatar shamaki zai bukatar sallama zai bukatar maji daɗi zai bukatar jakadiya zai bukatar duk wasu da za su shigo tsakaninka da shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun rashin sanin wannan to muna na zato ne ga Allah kuma shine tushen shirka shine tushen kafirci kamar yadda shine tushen bid'a rashin sanin girman Allah rashin kyautata ma Allah zaton ya cika addininsa idan kai da Allah ya cika addininsa baka da bukatar ka ɗago wani abu a cikinsa ga ba wanda ya ɗauka cewa Allah bai iya cika addini Dan abubuwan da annabi ya karantar ga ganinsa ba su su kai ne aljanna ba shi ne sa ya ɗago nasa da ashe dai rashin mu rashin kyautata mu Allah zato shi ne tushen kowane irin bala'i shi yasa Allah ya kira shi cikin sifofin kafirai yake wa ma khalaqna as-samaa wal ard wa ma bainahuma batila ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار ما هو شكيت يتي وانا آية تانونا دول دي يصفت الله ده عبين بيداتي نشيبا to ya muna su ga Allah kuma wuta ta tabbata a gare shi shine Allah ta'ala yake cewa huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin a cikin suratul fath da Allah ya bayyana fathan mubin sululu dai biya dai يتي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ألا شيني يسو كد نتوع أتكي زكاة تم مني سوى سكار إيماني بسك إيماني سكار كفتها مع الله قال والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء سألت عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الله ليش تكتر من إليك سؤال الجنة الله ليش تكتر munafikai da maza da mata da mushrikai maza da mata ya kai su ta saboda me yace azzalimi billahi zanna sau saboda su ne masu munana ma Allah su ne da san girman Allah sai Allah ya ce mummuna abu zai tabbata gare su don me don duk inda ka aje Allah nan ka same shi ba su yarda da rahmar Allah ba su za su same ka ba sai Allah ta'ala ce wa ghadiba Allah alaihim Allah ya fushi da su wala anahum Allah ya rere musu albarka wa adda lahum jahannam Allah ta ga musu jahannama wa sa'at basira wata jahannama ta ta munana ta zama ita ce muku don haka duk wani zunubi asalinsa ne muna nama Allah zato kamar da ibn qayyim Allah ta'ala ya bayani daga cikin alamomin muna na zato ne mutum ya ɗauka cewa Allah ta'ala zai iya azabta masoyansa tare da kyautata wasu sannan da tunanin Allah ta'ala bai sanya wata doka ga wasu laifuffuka ba ko kuma a laifukan da Allah ya sama hukunci hukuncin sa bai yi daidai ba kawai da yake gudana kwanan nan a kwanuka jujere da juna ko suna juna musulunci a kano sun yi hukunci hukunci iri ɗaya na farko kotu ta kama shi da laifin cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a kashe shi a rashe shi na biyu yayi matsaramar yariya fyaɗe wata kotun musulunci ita ma ta ce shi ba a kashe shi a rashe shi a ga farkon munafukai daga cikin musulmi ma wanda ba musulmin ba sun fito suna ta tsuwa ba wata magana da mutum zai faɗi ta zamo za ta yi dalilin kashe shi saboda yana da yancin faɗar bakinsa amma kuma a biyun sun goyi baya saboda cin zarafin ƙaramar yarinya shi ya cancanci a kashe shi amma cin zarafin ma'aikin Allah bai cancanta a kashe shi ba Ta daga nan za ka gane ne za ka gane munafurcin munafuka to ya ku bayan Allah muka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta zamu ga kyakkyawar zato ce ga Allah lokacin da ya shiga cikin kogo shi da sayyidina Abubakar sai da Abubakar na ta sunan manzo Allah suna wucewa da ɗayan su ya leƙa karkashin kafa kuka da ya gamu manzo Allah ce ma zan muka bismillah wa salisuhuma me kake zato ga biyun da Allah ne na uku ka zira kyautata mu Allah zaton cewa ne ba zai zartar da shi ba kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da jama'a take ta ya Musa inna la mudrakun yana ta kalla inna ma'i rabbi sayhadi Musa ga fafiyar aure da ya iso wallahi halaka mu za a yi sai ƙarya ne Allah na tare da mu ba zai so zanta mu ba kun tuna lokacin da wani ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kailula mushriki ne an sauka ana ayar yaki kowa ya samu inuwa bishiya yana huta manzo Allah ya samu duk karamin inuwa ta magariya ya kwanta ya rake takobinsa wani mushriki ya zo ya ɗauke, ya zare shi ya zunguri manzo Allah ko manzo Allah ya daga kai yace man yamna'uka minni yawa zai hana ka da garin manzo Allah ya ce Allah sai mushriki ya fara ya fara makarkata sai takobi ya faɗi, sai manzo Allah ya sharbi takobi yace wa anta man yamna'uka minni kai kuma wa zai hana ne kashe ka yace la ahad ni kan bar da kowa sai manzo Allah ya mun ce ka kama hanya ilan sun tafe na musu gani ka sun ka kama ka saboda ka kyautata ma Allah zato shi ne babban abin da ya kamata mu yi akwai labaran magabata da dama da zasu in faɗa amma ga dukkan alamu lokacin da ya kamata mu dakata ga hudubar yayi kuma lokaci ne na zafin rana don haka ba mu sun mutane fiye da lokaci ina jajanta ma al'ummar jihar sokoto da sauran musulmi bisa rasuwar babanmu sarkin tambuwal alhaji mai nasar tahiru wanda allah ya ba rasuwa jiya daren juma'a muna fata ya samu wannan karama da mutuwa daren juma'a shekarar sa goma sha takwas yana sarauta a tangarin tambuwal kamar da muka sani kuma kamar da na rubuta a shafin muna facebook ɗazu masarautar tambuwal ta kafu ne da sarautar malam buhari ɗan shehu wanda shekara kusan goma sha da 1837 zuwa 1851 ah, shekara wajen goma sha bakwai kenan ko yana sarauta sarkin tambuwal na bakwai alu ɗan sarki haruna ɗan sarki umaru ɗan sarki buhari da shehu usmanu shi ya haifi kakata mahaifiyar mahaifina aisha ta joda saboda haka ni kai na wannan rasuwar ta wace kuma ubana ne shi wannan da ya rasu ina roƙon Allah da take masa rahama Allah kuma ya maye gurbin sa da wani wanda yake alkhairi bisa gare shi Allah ya kyautata makwancin sa